gwamnatin bayar ta shuɗe ta APC ta da Abdullahi Umar Ganduje ya kalli matsalolin da ake fama da su a Kano shine ko a arewacin Najeriya shine matsaloli na rashin aiki ne aka zo aka samar da waɗannan gurare aka buɗe su ake ta gina shaguna yara suna tafiya kasuwa kowa yana walwala amma su ana rantsar da su suka sa baƙin gilas suka ɗauko tarakta suka fara rushe-rushe da ba abin da suke aise rigima sai da aka zo kotu ta zo ta yi hukunci suka tabbatar da tafiyarsu ta zo sannan hatta wannan kai yaran da kake faɗa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 ta mai da jihar Kano gaskiya baya. Siyasar kwankwasiya ta zo Kano ta samu Kano a yanayi na matasa suna fama da ƙarancin aikin yi. Kullum ba ma a iya Kano ba a jihohi da yawa da suke cikin jihohin Najeriya ana wannan fama da wannan matsalar. Sun zo Kano ba mu kuma da wani abu wanda ya fi kasuwanci. Wannan kasuwancin shine abin da Allah ya sa Allah ya taimake mu ya zaunar da jihar lafiya dalili shine jihohin makotan mun san da suke ta fama da matsalolin rashin tsaro wanda duk jami'an tsaro sun tabbatar da akwai karancin aiki amma suka zo a satin farko aka je masallacin idi aka yi rugurgu da wurin in ka ga gurin kai ka ce kai ka ce ba a kano ba gurin yake ba ba ka ganin wanne yana cikin ƙudure su da suka bayyana kafin a zaɓe su suka ce duk gurin da aka gina shi ba bisa ƙa'ida ba suka zo za su rushe shi kuma suka zo suka cika alƙawarin nasu to ai babu wani rashin ka'ida a gurin in ka kalla na farko gwamnati ce ta bada gurin kamar yadda suke jin cewa gwamnati ce duk wanda yake gwamna yana da dama yana da hurumin da zai bada fili a gurin da ya ga dama in dai an cike wannan ka'idar abu na farko ke abu na biyu shi cewa ba a cika ka'idar ba aka bayar an cike ka'ida ai mu mun je guraren mun tattauna da masu shagunan har takaddun izinin gini duk sun bamu suna da abin da ake cewa certificate of occupancy mutanen duka suna da wannan certificate din da aka ba su wannan ne dalilin ma da yasa da suka je kotu har kotu ta ci gwamnatin Kano tarar biliyan talatin wanda da babu wannan ka'idar ko da ba su ci wannan ka'idar ba da za a yi kotu ta ci wannan tarar tasu kamar yadda na faɗa shago za ka tadda akwai yara guda biyar suna yaran shago akwai masu gadi an zo an rushe shaguna sama da dubu goma a wannan gurin wanda ko da yaro ɗaya ne fa yanzu ka sa kano ta ƙara samun ɗan zaman banza mutum dubu goma ba za ku yaba musu ta wani ɓangaren ba duba da gashi sun ɗibi matasa sun kai su karatu suna ta abubuwa da na aikin alheri. Wannan ma ci baya ne. Dalili shine ka zo ka ɗauki naira biliyan biyar ka ɗauki mutum ɗari biyar ka kai su karatu. A lokacin da wannan karatuttukan idan ka zo ka kashe rabin wannan kuɗin a jami'ar West ko Wudil wannan courses ɗin da aka ɗauki mutum ɗari biyar aka yi za a iya samun mutum sama da dubu ɗari su zo su yi wannan course. Kaga asara ce. kawai sun je kawai sun yi kuma wayannan makarantun da ake magana an kai yaran in ka ji zaka tada ƙananan makarantu ne ba wasu manyan makarantu muna da jami'o'i a cikin gida a Kano da Najeriya waɗanda sun fi waɗannan jami'o'in to amma tun da kana ce adawa ce ta rufe muku ido ba za ku bayyana gaskiya akan abubuwan da suke yi ba to in ma adawa ce ai sai mutum ya abin da yake na daidai kaga kaga sai kai adawar amma ba yadda za a yi ka zo garin da yara suna kukan cewa ba su da kuɗin da za su biya registration na kuɗi ana ta kuka ana ta kuka ka ɗau naira biliyan biyar in ka je in ka je ka kalli abubuwan da yara suke karatu cikin ɗari ba na kuɗin makarantu to me yasa ba za a biya duka ɗarin ba a kaso ɗarin ba za a ɗau wancan kuɗin a biya mutum ɗari biyar abin da fa aka biya gaba ɗaya naira miliyan ɗari bakwai ne da wani abu aka biya wa'incan ɗaliban wannan kuma su ɗari biyar kacal naira miliyan dubu biyar fa ba fa ƙaramin kuɗi ba ne fa wannan kuɗin in ka ɗauke shi kamar yadda na faɗa in ka zo ka sashi a wa'annan jami'o'i duk wa'ancan courses da ake cewa an ɗauki wannan yaran an dama ba an tura su bane domin su je su koyo su zo su rike na cikin gida to wa'anda aka kai a wancan lokacin me yasa ba su da sun rike na cikin gidan ba suna ina su da aka kai na baya su ma daga cikin da aka ɗauka aka ce an kai su su je su koyo tuƙin jirgi yanzu sun dawo a da su suke tuka wasu teloli ne wasu koma firamare suna koyarwa kaga asara ce kenan ai ba yadda za a yi ka zo ka kwashi kuɗin mutane ka ɗauko kuɗin mutumin doguwa ko ka zo ka ɗauko mutum a municipal ka ce ka biya masa ya tafi makaranta ya kamata a dinga mutunta irin wa'annan abubuwan ba yadda za a zo akwai abin da ake fi akwai abin da yan economy suke cewa wato scale of preference kullum in na zo ina da buƙatar abinci idan ka zo yanzu ka bani turare baka burge ni ba komai tsada sakuwa. idan na zo ina buƙatar magani bani da lafiya sai ka zo ka siya min takalmi baka burge ni ba domin ba wannan nake buƙata ba abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ka duba buƙatar al'umma me al'umma take ishirwarsa kamar yadda na faɗa gwamnatin bayar ta shuɗe ta apc ta da abdullahi umar ganduje ya kalli matsalolin da ake fama da su a kano shine ko a arewacin najeriya shine matsaloli na rashin aiki ne aka zo aka samar da waɗannan gurare aka buɗe su ake ta gina shaguna yara suna tafiya kasuwa kowa yana walwala kowa ya san inda zai je aka samu karancin yan shaye-shaye wanda na faɗa yanzu in ka je filin idin da ake cewa a rushe so biyu fa ake sallah ka sallah shekara nan kuma sama da mutum sama da dubu ɗari suna amfana saboda wani in ka zo ka ɗauke shi yana da mata biyu yana da 'ya'ya biyar ko goma da wannan shagon yake rike su wani yana biya wani registration ka zo ka kore shi ya koma gida bai da sana'a waɗansu sun mutu ciwon zuciya ya kama su waɗansu ba su da abin da za su waɗansu ma yanzu ba a san inda suke ba akwai mutumin da ya ce yanzu zai iya zuwa gurin ya wuce domin wani abu zai iya kama shi akwai marayun da raba gado aka yi aka siya musu wato wato aka siya musu shaguna a gurin aka zuba musu kaya yanzu an zo an rushe to yanzu wannan ta ina za a ce an kawo ci gaba yanzu a nan bai za ka yaba a kai bayan wannan abin sau biyu kamar yadda kullum ake faɗa yanzu ita gwamnatin kenan ba ta da abin yaba a ciki da ayyukan da ta yi a cikin kwanakin nan to za mu iya tana da waɗansu 'yan abubuwa amma su ɗin kansu ai sai da suka ji an hura usar wanda wani me ku yan imanuhum lamma ra'u ba sana irin tuban da firawun lokacin bai faɗa ruwa da ba abin da suke ai sai rigima sai da aka zo kotu ta zo ta yi hukunci suka tabbatar da tafiyarsa ta zo sannan hatta wannan kai yaran da kake faɗa sannan aka zo aka fara wannan kashe mara na kai yara a ƙarshe wani sako kake da shi to a ƙarshe sakon da nake da shi farko ina yabawa wato a wato Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a ya burge ni mutaka lokacin da aka zo aka tambaye shi cewa wani irin tim kuka haɗa da haka kuka samu nasara a kotu sai ce Allah ne haka na biyun nan da aka ƙara zuwa aka ƙara tambayar sai ya ƙara cewa Allah ne abu na uku kuma ya ce za mu zo mu ki Kano ba tare da gilli ba dama abin da ba a so ɗan adam ka sa gilli da tsanar mutane a cikin zuciyarka shi mulki na Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatahu maka da ya shigo maka kallan ƙasa ya ce alhamdulillahi wahada sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada wato ya nuna komai na Allah ne amma su ana rantsar da su suka sa bakin gilas suka ɗauko tarakta suka fara rushe-rushe to abin da kullum muke kira shi ne a dinga koyi da irin waɗannan shugabannin waɗanda suke mai da al'amuransu ga Allah kuma suke kira ga matasa ko kuma mutane a dinga siyasa ta mutunci da girmama juna a dinga mutunta juna a komai domin mu ɗin gaba ɗaya mu in jihar Kano ne kuma in dai ɗan jihar Kano ne kai ba za ka so wani abu ya zo wanda zai lalata wato zaman lafiyar Kano ba.